إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkamu da sake kaduwa a yau sha takwas ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma shi ya yi daidai da goma kenan ko sha daya a sha daya ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin haka ne ko dubu biyu da ashirin jiya ba mu samu kai karatu ba saboda ruwan sama da ya hana mu fitowa yin karatun muna fata Allah ta'ala ya saka ne alkhairi ga al'umma baki daya mun kwana kuma a cikin tafsirin nan namu na suratul bakara aya ta 81 za mu tashi kuma a tunan 82 a cikin wannan masallaci namu na mu'asata Imam Ahmad bin Hambal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Nigeria muna fata Allah ta'ala ya ta mu da abin da mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسلمون تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون hmm. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا na'am bismillahir rahim Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin bani Isra'ila da yana suka ci gaba da kangarewa ga annabin su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da yanda kuma Allah ya fi gabar tona musu asiri wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ci gaba da lallashin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuciyar sahabbai mu'minai nuna musu waɗannan wadda kuke ta ƙoƙari da kai komo a kansu musulunta ba lalle ba ne ba su miƙa wuya su musulunta su kuma yadda da abin da kuke kiran zuwa gare shi to shi ne Allah ta'ala ke gaya ma manza, Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa ƙalilan minkum wa antum Allah ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi labarin wa'annan bani Isra'ila tare da annabi Musa alƙawarin da aka ɗauka da su Allah ta'ala ce yayin da Allah ya rike alƙawari da bani Isra'ila cewa la abudu na illallah. abubuwan da za mu yi alƙawari tsakaninmu da ku yanzu shine na farko kar ku bauta kowa sai Allah bauta ba ta tamshanta ga kowa sai ga Allah wa bil walidaini ihsana iyayen nan naku guda biyu ku kyautata musu ku yi musu abin da ya kamata sa'annan wa bil qurba da makusanta na kusa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husnan ku gaya mutane kyakkyawar magana wa aqimus salata kuma ku tsaye da sallah wa zakata ku ba da haƙƙi na zakka sun tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'riduna kuka juya baya daga wannan alƙawali da Allah ta'ala da ku face yan kaɗan ne a cikin suka iya kiyaye wannan alƙawalin bayan su waɗancan da yawa sun juya baya ga wannan alƙawali da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da wa'annan bani Isra'ila ɗin wannan alƙawali da Allah ya da su akan abubuwa guda biyar ko shida abubuwa ne wanda kowane musulmi ake buƙatar ya lazimce su ba kawai alƙawari bane na banu Isra'ila ba hatta da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abuwa gaba ɗaya suna kanmu wasu mun karanta su ma darussan mu na baya wasu ne ba sa cikin jerin ayoyin da muka karanta a baya Allah ya sake maimaita irin wannan alƙawarin da su a cikin sunan nisa'i aya 36 Allah ta laki cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin haka Allah ya saki maimaita wannan alƙawali da waɗannan mutane gabaki daya bani Isra'ila sun shiga cikin wannan alƙawali waɗanda ma ba su ba kowa ya shiga cikin wannan alƙawali da Allah subhanahu wataala yayi da waɗannan mutane in muka duba za mu ga Allah ya fara magana akan bauta gare shi kadai ne Allah ta'ala ta'buduna na illallah kar ku bauta kowa sai Allah subhanahu ta'ala Allah ya alƙawari su kuma ya da wanda suke kafin su sannan ya da wanda suke bayan bani Isra'ila cewa a bauta mai shi kadai kada mu yadda mu haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta haɗa Allah da wani cikin bauta shine babban laifi wanda Allah baya gafarta inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk laifin da kai ma Allah Allah na iya yafe maka Allah na iya gafarta maka amma kada ka yadda don neman mukami ko don neman zama a gidan miji ko don neman matar aure ko domin wani abu na rayuwa kai dai ka saba ma Allah min shirka duk wanda ya ma Allah shirka ya mutu akan wannan tsari Allah ba zai ji kansa ba Allah ba zai mai rahama ba Allah ba zai gabata masa ba domin shirka kishiyantar Allah ne a cikin bauta bani Isra'ila mun ga sirri ɗan maraƙi sun bauta ma ɗan maraƙi koma bayan Allah subhanahu wataala yayin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya je miƙati da ubangiji bani Isra'ila sun koma bauta in maraki sun mattakhastum al'ijla min ba'd zalika wa antum zalimun wannan bauta ta ɗan maraƙi, zalunci ne bauta ɗan maraƙi. shirka ce dukkan wanda za ka bauta ma ba bayan Allah subhanahu ta'ala shirka ce rantsuwa da wani ba Allah ba shirka ce yarda da wani zai cutar da kai ba Allah ba shirka ce yarda da wani na iya amfani da kai ba Allah ba shirka ce duk waɗannan abubuwan da ake bautawa gumaka da suke jeri jeri wanda mu mushrikai ke bautawa Allah ta'ala ya kore masu abubuwa guda biyu yace ba za su amfana da ku ba ko ba cutar da ku ba duk wanda rayuwarka ba ta hannunsa arzikinka ya gare shi karka yadda ka bauta masa ka koma so ka bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai idan ka yadda ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba mu wani to kai ku kayi gamo da Allah wajen fushinsa ko ba zai janye maka shi yasa dukkan wani laifi ana iya fatar Allah ya yafe amma banda shirka inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha duk abinda ba wannan ba Allah yana zabar wanda ya ga dama cikin bayan sai gafarta musu amma shirka ga magari ce in ka sha giya kai ƙarya kai zina kai luwadi ha kai hasada duk wannan laifuka ne wanda sai in Allah ya ga dama zai zaba daga cikin bayan sai ya gafarta musu ba ka da garanti cewa kai ka daga cikin da Allah zai yafe ma duniya zalika kada kai ma ka fara yi duna zalika su ma ka nisance su amma sharɗin Allah ne in ka nisanci manyan laifukansa zai iya fi makanana in ta shi nibu ka ma tun hauna anhu wani ankum sai kun nudkhilukum mudkhalan karima in ka bar manyan laifuka ƙananan ƙananan ne ba a raba ka da su ba to wa'annan Allah na iya afo a kansu Allah na iya fi maka ƙanana ƙanana amma shi ne me sai ka bar manyan to manyan gasu na suri dubu dubu a zage da mu su ne muke yaushe muke da garantin kuma Allah ya fi mana ƙananan kuma ba mu da niyyar barin manyan ha'inci yaudara zalunci duk wannan suna cikin manyan laifuka shaidar bir kana zaune ka ringa yadda labarin da bai tabbata kana zaune zaman zaman ka ka ja mu fitina sai mun nisance su sannan Allah ta'ala zai yafe wani ƙananan. Allah ka yafe wani ƙananan zunuban mu da manyan gaba kida to ne Allah ya rika alƙawari tsakaninsu da bani Isra'ila yace musu ne la ta'buduna illa illallah, kar ku bauta kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana bani Isra'ila sun fitar da iyayensu sun juya baya daga wannan alƙawalin na Allah sun cutar da mahaifansu hasara da bala'i ya tabbata ga mutumin da ya haɗa iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin sawa'un uba ko uwa amma bai iya samun damar shiga aljanna iyayensu su wace irin musiba ce ta kai ga mutumin da yana da dama amma iyayensa suna cikin wahala wani bala'i ya kai mutum ya baro birni ƙauye ya dawo birni ya zauna inda wuta da air condition ya ɗauko ƴar wani ya sa cikin gida amma uwarsa na daji tana shan wahala wanda bala'i ya kai mutum yana sa tufari mai kyau baban suna ce yana fama da ragga da tsumma kaga mutum baya so ya ga babansa tsaye kusa da shi saboda kana ce wannan ubansa ne shi ya shigo birni ya kile ya dauko mace yar kawai ta ta kile ne dubai shi ne jidda shi ne makka shi ne ingila abuja ina ne amma iyayensa ko cikin birni ba taba zuwa ba wani bala'i ya kai mutumin da zai din ganin cewa uwarsa ba ta isa ta sa wannan zanin ba sai matarsa wani bala'i ya kai mutum ya wulakantar da mahaifinsa kai ku saurara ku jiya mujirmi mujirmi shine babu laifin da baya shanye shi duk laifin duniya mujirmi na iya yinsa mujirmi na iya kisa bai ji wani kaikayi a cikin ransa ba mujirmi ba abin da ba zai yi ba ya ka ce mutum ya kai mujirmi to babu laifin da mujirmi baya amma mujirmi idan ya je gaban Allah Allah ya damki mujirmi ya gane babu sarki sai Allah mujirmi ya gabaya da mafita a lokacin Allah ta halace ya waddu mujrimu lauya yaftadi min azabi yawma izin bi ne. mujirmi zai ce ya ubangiji ina ma akwace ne da 'ya'yana. Ya'yan da yake ta kokarin ya tallabe su su zama mutane yau su yake miƙawa Ya'yansa da suke share mai hawaye yau su mujirme ke mika ce ya Allah kai musu azaba ka kyale zai ga Allah ya rena sai ce wa sahibatihi matan nan da yake saya mu gwalai ya wulakanta iyayen saboda ita ya kizita matarsa saboda akan iyayensa ya je da ta daɗi da ƴan uwanta ya wulakanta da uwayensa da ƴan uwansa saboda matar zai ce ya Allah haɗa da ita karankaf akai su su wutar 'ya'yansa amma kyale shi sai ga kamar Allah ya rina taron dangin da ya yi sai ya ce kuma mai wa fasilati hillati tuuhihi Allah da dangi na da suke bani kariya dangi su ma duk a kai su wuta a kyale shi sai ga Allah ya rina taron dangin sai ce wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah duk wanda yake duniyar nan a kai su shi dai a kyale shi kenan amma a nan mujirmi duk kasa ya ji kunyar Allah bai iya lissafa mai mutane biyu ba su ne waye bai ce ma Allah ubana ba bai ce ma Allah uwata ba saboda girman darajar iyaye a gaban Allah Mujirmi ya kasa cewa Allah ga ubana ga uwata amma ya faɗi matar ya faɗi 'ya'yan ya faɗi dangi ya faɗi duniya baki ɗaya amma ya kasa ce ma Allah ga uba ga uwa ku bi uwayenku ku zauna lafiya duk mutumin da ke so gama duniya lafiya ya bi iyayen mace ce ko namiji uwa kake da ita ko uba ka bi su ka zauna lafiya duk wanda ya wulaƙanta da mahaifinsa wallahi bai gizi banu isra'ila Allah ne alƙawli su su bi iyayensu suka wulaƙanta iyayensu to Allah baya kyale mutumin da ya ta da iyayensa sai Allah ya gwada ma iyakar ka a duniya na ba ku labarin matashi da ya je ya ma uwar uwar take je ka zaka gani ya zo ya kama harkar baban bola da shi da abokin suna tsakiyar bola shaɗin rana ya zuki shorisho ya ce baba wai baba ta tace in zan gani ko ba abin da na gani har yanzu ya ce me ba gani ba dan kaza kazan ka ga ka tsakiyar rana kana tsantsan bola uwa da uba ku kiyaye su uwa da uba sun wuce wasa suna gaban dukkan wani mutunci ya kai da shi imamu malik imamu jihar da hijira wani ya zo wajensa yake cewa ya imam babana baya tare da mahaifiyata mahaifiyata ta aika in taho babana kuma ya ce kar in ji ana samun wannan sabanin ko ba musamman idan kai rabo baran ba wa ya kamata in yi ma biyayya a cikinsu ta ce zo uba ya ce karkasu sai ma maliki ba shi amsar da har yanzu malamai na dariya a kanta sai ce masa tsaye a baka wala ta su ummat ka yi wa babanka biyayya kar kuma ka saman mahaifiyarka me nan? ha kika mai wuya ko abin a baka baban ka ce karkaje to ka mai da'a mahaifiyarka ta ce zo wala ta asiya karka saba mata ya za ka yi <laughs> kaga dole yanzu ka zauna da mahaifan ka zauna da mahaifi ka ba shi haƙuri ce ba ba a yi haƙuri ka san lamarin mata na san ba ta maka abin da kake jin daɗin sa bane kai haƙuri ni kuma ka san Allah ya sa in mata biyayya ka yi haƙuri ka bani izini in je in same ta ai da yanda ake ka san dawowa yi ba ka yi haƙuri Allah huci zuciyarka ka san ne mata ka san ka shi sarki ne shi zaki ne ka tara mai ƙasa ka tila mai ka ba shi haƙuri in ya haƙura sai ka je ka maɗa mahaifiyar kaɗa a daga haƙƙin iyaye ku yi hankali shi haƙƙin iyaye ku bi shi a hankali haƙƙin iyaye ku kafa kafa da shi wallahi ne jefa ka wuce ba za ka fito ba Allah shirye mu wa bil walidin ihsanan wa zil qurba da kuma ƴan uwa na kusa Allah ya ce bani Isra'ila sun mutunta su amma suka wulakanta su wal yatama sai kuma marayu Allah ya jera abin ne bukata zuwa ga bukata din ba kowane maraya bane kuma yake da bukata wani marayan kai ne maraya wajen sa babansa ya tara kudi him abinci ya mutu ya bar masa an bar mai gidaje bakin cikinsa ɗaya baya ganin ubansa amma kai mai uban kai ne maraya wajensa ba haka bane to wanda kuma baya da uba uwa uba ke ne wannan shi ke cikin tashin hankali masu kuɗi da masu rufin asiri su fito su taimaka ma marayu ba kuma irin ceremonial taimakawa kawai ba a ce sai sallah ta yi a yi masu ɗinkin sallah la ba irin wannan kulawar kaɗai shari'a take so ga maraya ba shari'a tana so ka ɗauki maraya ka mai da shi ɗanka ka zama hankaka mai da ɗan wani naki ya zama cin abincin maraya tsawon wannan shekarar yana kanka abin shansa yana kanka tifafinsa yana kanka karatunsa yana kanka lafiyarsa tana kanka kayan kwaɗayi na yara yana kanka wannan shi ne ri'ayatul aikam abin afun kafalatul aitam da manzala sassa da alaihi ana wa kafin latim fil jannati kafi ni da wanda ke kula da maraya wannan kula shine ka dauke mai komai ka kasin kai nan ba sai sallah ta yi ba a zo da azumi a ɗauki kwano ɗaya na shinkafa rabin kwanon siga a bashi da kayan sallah wanda suke yadi ɗaya naira saba'in saba'in a haɗa mai gaba da ya ce gashi an yi an watsi na'am allah saka alkhairi ba muke ba mun gode amma ya zama kuma lokaci bayan lokaci ana kula da marayan yaushe aka yi hutu yaushe za su koma makaranta littattafan karatunsu tun da dole sai da littattafai biyan kudin makaranta canza mai uniform saya mai takalmi da canza mai jaka kowane yaro na jin daɗi ya zai goye jakar sai na nilo da ita kowace layi in ya bi saboda shi mai uba ne ina maraya kowane yaro idan ya ce haƙorinsa na ciwo kansa na ciwo uba ya tafi kemis ya so magani ina na maraya in an ga sabon takalmi ya fito a bakin kasuwa ko a aina ne za a so ma yaro a kawo gida ina na marayu yayin da ka fito cikin unguwa ka ga mai tsire da mai balangu da mai bankararriyar kaza da mai ice cream da mai biredi da mai kaza ka so ka kama yanka ina na marayu unguwarku yadda waɗancin suka zama marayu haka za ka zama maraya kai ma wata rana ba laifi iyayen suka ma Allah Allah ɗauke su a cire dukiya a tallafa kullum mala'iku na addu'a ga wanda ya cire ta tallafa Allahumma a'ti fikan khalafa wa a'ti fikan talafa Allah duk wanda ya bayar bashi wanda ya rike Allah rike mai mala'ikun Allah Allah ke tura kullum irin wannan addu'a maraya abin taimakawa ne abin a tausaya masa a taimaka maraya a tausaya maraya a jikan maraya duk wanda ya kula da maraya shi kuma ko masa aljanna ce marayu mu kula da su Allah ya yi wani alkawarin da bane Isra'ila suka juya baya kar mu yadda mu ma mu zama daga cikin masu juya ma alkawarin Allah baya mu kula da maraya sannan wal masake miskinai mabukata masu bukata ta musamman a taimaka musu musamman yin wani halin da muke ciki na covid-19 da kowa na gida yanzu kasuwanni a rufe musamman jihohin da aka rufe masu kasuwanni kana da arziki fito karamar karka ji tsoron talauci nabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautar da baya tsoron talauci a bayanta duk wanda ya bayar sai Allah ya bashi in ka dasa ɗaya sai Allah ya dasa maka goma goman nan Allah zai maka ta ɗari bakwai ya mayar da zuwa ga linkin balinki karka ji tsoron talauci in za ka da sadaka ka fitar ka bayar kamar ba ka san dukiyar Allah ya san menene bukatar ka cikin dukiya shi kuma zai mai maka gurbin wannan ku tambaya ku jiya mun gani mun ji labari duk mai bayarwa Allah baya tabar da shi inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya bayar sai Allah ya bashi ko ya baka duniya ko ya baka lahira alƙawarin Allah ne idan ka kare ka tafi Allah sai ya kula da bayanka Allah ba zai bar bayan kai wulaƙanta ba burin ɗan adam kuma duk damuwa ka da baƙin cikin ka in zaka mutu shine yaya bayan ka wa amma al-jidaru fa kana lil-ghulamayn fi al-madinati wa kana tahtahu ah, wa kana lil-ghulamayn yatimayn fi al-madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā in dai ka zama na kwaranki Allah zai kula ba da bayanka daga cikin zubar zama na ƙware shi ne ka taimaka ma al'umma ka taimaka mutane ke ma Allah zai taimaka maka Allah ka babu ikon taimaka wa qulu lin nasi husnan sannan ku gaya mutane kyakkyawar magana Allah yana san duk abin da zaka faɗa zama alkhairi kar ka yadda ka faɗi abin da zai ja maka fitina a bayan kasa ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ne zai kiyaye tsakanin harshen sa abin da ke tsakanin labbansa da abin da ke tsakanin cinyoyinsa illa mun ce mai gidan aljanna da harshe da farji ka kiyaye wannan Allah zai kiyaye maka mutuncinka kuma manzan Allah ya maka lamunin gidan aljanna ba kowa zai iya wani ba zai iya zama ba sai ya faɗi mummunar magana wani ba zai iya ba ana ba mu labari aka ce akwai mutumin da kullum cikin ashirin kullum zagi yake magana ɗaya zagi magana ɗaya zagi sai aka ce yau wane ya sa kuɗi idan wane ya wuni bai yi ashar ba bai zagi ba za a ba shi dubu goma ana jiya mai sai ce kaza kaza nan daf aka zuwa zuwa kama kayan ashar ɗin ce a cewa ke ka wuni wusu ba kai zagin ba ana gaya mai irin mamaki ne ke kaza ka nan dubu goma a na shi ba ka ci da batun da ka zagin yau <laughs> to duk sa'ad da za ka yi magana ka yi magana mai kyau karka dai ka faɗi mummunan magana karka faɗi magana da ta kama ka bala'i ka yi ƙoƙari ka kiyaye harshen harshe guba ne kan fil maƙabir min ƙatilin lisanihi كان تهاب لقاؤه شجاعا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه شجاعا أي هرشن كركبري ساليك دومين متجيان ka kiyaye shi ya ke ɗan adam gwaraza nawa ne waɗanda ake tsoronsu a fagen fama amma harshen su ya ja musu bala'in da suna kasa karka yadda ka gaya mutane mummunan magana wa qulu lin nasi husnan sannan wa qimus salata umarni na shida shine ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah Allah yana son ku tsaye da sallah Allah baya son mai cuza da sallah Allah baya son wulakanta ko kuma umarni nawa na bakwai kenan ko wa la ta'budu illa Allah kenan wa bil walidayni biyu wa bil dhil qurba uku wal yatama hudu wal masakin biyar wa qulu lin nasi husnan shida sai kuma wa aqimus salata ku tsayi da sallah tsayi da sallah mun yi bayanin sa a baya ko ba sai mun dauki dogon lokaci muna bayani akai amma hasara tabbata ga mutumin da baya tsayi da sallah in baka tsayi da sallah ka yasa ka taɗi wulaƙanci zai same ka ka tsaye da sallah iya iyawarka zuciyarka ta zama tare da alaka da masallaci karka da ka zama munafiki wanda mun sha bada wannan misalin kamar da malamai suke faɗi zuciyar mumini da masallaci tamkar kifi ne a ruwa ba yi da zaman lafiya idan ba ruwa ya ji shi ba haka mumini yake idan bai ji shi a masallaci bai da nasuwa zuciyar munafiki tamkar tsuntsu ne a cikin keji duk tsallatsallan da ka zai na yi ba shaɗi ba ne hanyar fita yake nema to munafiki ya san zama masallaci Allah Allah ke kawai a tsallami ya fita bale musamman wannan musibar ta same yanzu ana gama sallah ga mutum ya ɗauko waya ya fara da nadani ba zai iya azkar ba ana assalamu alaikum zai duba gani waye mai alert waye mai text a whatsapp waye mai magana a facebook waye mai kira miss call waye mai haka nan ba zai addu'o da suke garkuwa gare shi ba su sana har bayan sallar akwai abin da ke da alaƙar da sallar shine kai azkar din da suke bayan a tsora. addu'o'in da ake bayan sallar ka yi su sai ka zama rabutacce wanda za ka yi ribar duniyar lahirarka sannan kuma wa'atin zaka ka ba da zaka duk wani alkawali ne na bani isra'ila kaga suna sallah a addinin su amma suka zo saboda manzala Allah ya zo da sallah su ma suka yin sallah da kirista da ba yahude kowa a addini za ku yi sallah ba ba addini ba annabin da bai sallah ba domin kaf annabawa sai da Allah tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu limanci imamul mursalina sai da manzo Allah masu limanci ba kuma annabin da baya sallah ga banu isra'ila mun karanta wa qimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in mun karanta ba ya kan sha'anin su to babu addinin da ba a sallah Allah ya ce fi sallah kuma su bada zakka sai Allah ta'ala ce summa tawallaitu kuka juya baya kuka ki illa qalilan minkum dan kadan ne daga banu isra'ila sai ce wannan alƙawarin wa antum mu'ridun alhali kuna masu juya baya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala ce idza akhadna mithaqa bani isra'ila ko la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ah wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum wa antum tashhadun Allah ce yayin da muka liƙi alƙawali har yanzu duk ana tona masa asiri ne Allah na gaya ma annabi da su cewa fa ko inna mutane da kuke tafa musu musulunta kun ji bayin da muka da su a baya har yanzu Allah bai gama tona masa asiri ba yace yayin da Allah ta'ala ya alƙawari da su cewa la tasfiku da dima'akum kar ku zubar da jinananku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fita da junanku daga gidajenku summa aqarantum wa antum tashhadun sa'annan kuka tabbatar da kuka yi abinda kuka dama kuma kuna masu shaida akan haka yahudu da suka zo garin madina Allah ya alƙawari da su cewa kar su yaƙi junansu tun a cikin attaura Allah ya alƙawari su cewa kar su yaƙi juna to ne wa 'iza idza akhadna dima la tasfikuna dima'akum juna an fusa anfusakum min diyarikum summa aqarartum wa antum tashhadun summa antum haula'i sai kuma ga ku ku ga ku yanzu yanzu kuma yanzu bamiri ya dawo ga waɗanda suke gaban manzo Allah kaga duk wancan labarin kakannin su ake bayarwa to sai aka da aka ce ai da su da kakannin nasu da aikin su daya ba abin da ya bambanta su shi zaki Allah ke ta labarin kakannin ake ba da labarin kakannin domin manzo Allah samu nutsuwa da sahabbansa cewa wa'annan ba su musulunta ba to sai Allah ya dawo dan ya sake tona mu wa'annan su ma asiri dan kasu buɗe bakin sai to ai labarin wasu ake bayarwa ba mu ba kakanninmu laifinsu daban mu daban wala ta zirwa ziratun wuzir okura amma sai Allah tona masu asiri jan hannun da aikin ɗaya ne shi ne Allah ta'ala ce sun ma'antum ha'ula'i bayan wancan alkawali da aka cewa wai da khizna misakum la a dima'akum duk wa'ancan kakannin ya kai alƙawari da su a cikin attaura kar ku zubar da jinin yan uwanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum antum tashhaduna sai Allah ce kuma summa antum haula'i sannan kuma ku wadannan da kuke raye yanzu taqtuluna anfusakum kuna karkashe kawunan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fita da wasu daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakeke ne akan barna da kuma wuce gona da iri wa yatukum usara tufaduhum amma kuma in kuka same su a matsayin fursunonin yaji tufaduhu ta kuje ku fanshe su ku sawo su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum bayan fito da su kuma haramun ne a gare ku bayan wannan haramun ne gare ku je ku yi Allah ta'ala ke ce a fatu minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ko kuma wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd za ku imanin bangare ku yi kafirce wani bangare kun yarda wani bangare na umarni amma kun iya da wani bangare kuma na hani fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya sakamakon masu aikata wannan a cikinku shi ne da Allah ta'ala zai a cikin duniya na ƙasƙanci wa yau malƙiyamata yau ila a shaddal nan kuma a gobe alƙiyama za a mai da su za a bijir da su zuwa ga mafin tsananciyar azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna da dai Allah bai zama rabkanan ne da abin da kuke aikatawa ba ma'ana abin da wannan aya take nufi muna da masaniya a baya kamar da muka karanta cewa yahudawa sun samu labari a littafin cewa Allah zai yi annabin ƙarshen zamani a ina a wajajen da zai arab inda dabinai suke da yawa suka yi ƙaura suka da garin madina da Allah ya tashi fitar da annabi kuma sai da shi inda babu dabino da yawa shine makka amma a ina zai rayu zai rayu ne a inda dabino yake da yawa Allah sai ta zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo da shi ina madina to kafin manzan Allah ya zo madina yahudawa kabila uku manyan kabilu ne yahudawa sun zo sun zauna a nan cikin garin madina da banu qayyuqa da banu nadir da kuma banu quraiza kabilu ne manya-manya na yahudawa da suka zo sun tarar da mutanen garin madina suna su kuma ƙabila kashi biyu akwai khazraj da kuma aus to sai banu quraiza suka goyi bayan aus su kuma banu qainuqa daban ban nadir suka goyi bayan khazraj waɗannan manyan ƙabilu na madina sai suka karɓi bakuncin waɗancan kuma ƙabilu na yahudawa to duk abin da aus za su yi banu ƙurai za su goyi wasu baya duk abin da kuma khazraj za su yi banu ƙainuka daban nadir za su goya musu baya mun banci wannan tutun a jahiliyar laraba akwai kazamar birgima da rashin zaman lafiya tsakanin aus da hazarci ba tarihin zaman lafiya tsakaninsu aus da hazarci su ne manyan ƙabilu na madina da suke cikin tashin hankali a yaushe. dalilin kwanka za su yi a shekar ɗari yana yaƙi ba abin suke yaƙi fitina su ne Allah ya goranta musu da cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kaza kun minha nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta nuka cikin fitina da bala'i da tashin hankali amma ya tsamo ku daga wannan fitina da bala'in ya dawo ku zuwa ga musulunci da imani yaya za ku yi ku koma baya kuma kuna kafirci Allah yana goranta musu wannan ni'imar da musu to tun ne za samu tahaluf ma'ana an samu halaf kowace ƙabila ta yahudu akwai wanda suke bi a cikin ƙabilun larabawan madina saboda su ne ya su kariya su ne 'yan gari su ne 'yan ƙasa su suke da gonaki su suke da abubuwa don haka dole yahudu su biyo bayan saboda cin wannan gajiyar mun fahimta? to a tarihin yahudu a littafinsu an hana su zuba da jinin junansu an hana su kuma fitar da junansu daga gidajensu sannan kuma duk inda su ga ɗan uwansu ya shiga matsala an ba su umarni su karɓo shi kun fahimta? mun banci wannan bayanin yanzu? to yi mun banci wannan shi ne za mu iya fahimta wannan aya sai Allah ta'ala ce sun ma'antum ha'ula'i sannan ku wannan yahudawa kuma taqtuluna anfusakum kuna karkashe kawunan ta yaya idan kabila aus za su yi fada da ƙabila khazraj to dole waɗannan yahudan su ma su fita su koya masu baya kaga kenan yanzu idan za a yi faɗa da tsawon khazraj da kuma tsawon aus to dole yanzu banu ƙainuka daban nazir su shiga bayan khazraj su yaƙi ‘yan uwansu yahudu banu ƙuraiza da suke tare da aus to wannan haramun ne a cikin attaura ku yaƙi junanku haramun ne shi ne wa'iza aka zana mai saƙon latas fi kuna dima'akun kar ku zubar da jinanen junanku wala fusa kun min diyarikum kada ku fitar da ƴan uwanku kuma daga gidajensu to amma yanzu ga shi. sun ma'antum ha'ula ita ka tuluna an fusa ku kuma yanzu yahudawa yanzu kun saba ma umarni da ke ciki a taura ga shi yanzu kuna yakar yan uwanku kuna zubar da jininsu wata kurjuna wata kuma eh, menene wata kurjuna an fusa kuma a wata kurjuna fariƙan minkum min diyarihim kuna fita da yan uwanku kuma daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taron dangi ku yi gamayya a wajen saba ma Allah da kuma wuce gonar shi. kun biye mu inna jahilan larabawan kuna ya ƙarjunanku amma duk da haka kuma wa in yatukum usara tufaduhum idan yanzu aus suka kama ƙabilun yahudu wanda suke ban nadir da kuma banu ƙainuka kaga su ne suka taimaka ma khazar suka yaki aus to idan yanzu aus suka kamo waɗancan ko kuma khazar suka kamo ba hude ɗan ƙabilar banu ƙoraiza, ya zama yanzu bawa a hannunsu ya zama firzanin yaƙi ke sai kuma su dawo suna ƙoƙarin fansarsa da dukiya mai ɗada bayan an haramta muku yaƙin junanku an haramta muku fitar da junanku daga gidajensu an kuma halatta muku nemo ɗan uwanku duk inda ke ku karɓo shi to sai suka halatta ma kansu yanzu yakin suka halatta ma kansu fitar da mutane daga gidajensu amma kuma suka da suna ƙoƙarin karɓo ƴan uwan kuma kaga sun doke wani bangare sun buru wani bangare shi ne a fatu umaru na biba abin kitabi wa takfuru na biba kun yi imani yanzu da fito da ƴan uwanku amma kun kafirce mu bangaren littafi da yake karku yakin yanwanku kun fahimci ayar yanzu bayanin ta fita fili a fatu uminu na biba azul kitabi wata takfuru na biba yanzu za ku yi imanin bangare na littafi ku kafirce mu bangare sai Allah ta laki fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizun ko haka ne fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizun fil hayati ah, fil hayati yawa daidai ne babu sakamako ga wanda suka aikata wannan aiki a cikin ku illa khizin fil ayati dunya fa sai Allah damke su nan duniya da kaskanci wa yawmal qiyamati yarduna ila ashaddil azab a gobe kiyama kuma Allah ta'ala zai gabatar da su ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna da dai Allah bai taba zama ga falalle dangane ga abin da kuke aikata ba duk abin da kuke yi Allah ya sani abin da duk kuke yi Allah bai kasance ya gafara da gare shi ba Allah yana mai sani akan wannan shine Allah ta'ala ce a gaya musu kuna yi wani imani da wani bangare ku imani da wani bangare to wannan bala'i ne a tsakanin ku sai Allah ta'ala ce ulaika allazina sharu dalala ka karanta hayatud dunya ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah na'am فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون <coughs> الله تعالى يقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون waɗancan شم يهود ne وإن في sai rayuwar duniya suka miƙa rayuwar lahira don sai rayuwar fala yukhaffafu anhum azabu wala hum yunsarun Allah ta'ala ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba in aka kama su a gubal qiyama wala hum yunsarun kuma ba su da mai taimako a gubal qiyama wannan abin da suka aikata Allah ta'ala ba zai musu saukin rahama ba azaba za a ci gaba da musu ita saboda mai sun kasance masu kafirce ma Allah subhanahu wataala kan abin da aka yi musu umarni a kansa Allah ya tsine musu don haka suna da mummunan kasuwanci da suka yi sun sai da lahira akan kan akan duniyarsu sun yadda su ya samu jin daɗin rayuwar duniya su haƙurar jin daɗin lahira su yadda da azabar lahira don suka su sha wahala a duniya sai suka miƙa lahira suka sai duniya ce ta to Allah ta'ala sai tsini musu albarka da illin wannan Allah ta'ala tsari mu daga wani tsinuwa da mai Allah ce ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل نعم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نعم نعم أف... بروح القدس نعم أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءوا مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله تعالى نتوى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله تعالى كتوى للي حقيقة والله آتينا موسى الكتابة منبام النبي موسى للتافي وقفينا من بعده بالرسل منكم بيباينسا دوس منزني وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس منبام النبي موسى littafi ta shari'a mun ba shi ayoyi bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ta'ala ce muka karfafe shi da ruhil qudus shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam kamar da Allah ta'ala ke cewa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus kaga nan Allah ya ƙara maimaita ya karfafi annabi Isa alaihi salatu wasalam da zuwan mala'ika Jibril dan ya karfafe shi ya nuna ma mutanensa gaskiyar manzancin annabi Isa alaihi salatu wasalam afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun Allah yana mamakin al'amarin Yahudu da annabi isa ya zo masu ba su yadda da shi ba ba su miƙa wuya gare shi ba sun wulaƙantar da annabi isa alaihi salatu wasalam sai allah ta lace yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo maku da abin da ya saba ma zuciyarku ko soye-soyen zuwa zukatanku istakbartum sai ku girman kai kenan ku kiyarda da shi fa fariqan taqtulu eh, kadzabtum wani bangare na annabawa da manzanni kun karyata su wani bangare kuma wa fariqan taqtuluna wani bangare kuma kuna karkashe su saboda kun yadda ku mika wuya ga wa'annan annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala ƙarita annabi Isa Yahudu su suka fara yi suka ƙarita annabi Isa saboda ya zo ne shafi shari'a su waje ijikun bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atinu wa uhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum waje ijikun bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atinun sai suka ƙarita saƙon annabi Isa suka ƙeda da shi kuma har yanzu yahudawa ba su da annabi ta ba domin idan ka je isra'ila abokanmu da suke karatu a isra'ila suna gaya mana akwai kiristoci da musulmai abokanmu da suke karatun agriculture a can wanda muke kwas ɗaya da su musulmai na gaya mana cewa yayin da suke tare da kiristoci a can, kirista wallahi neman mafaka yake yi don bai hude sai mutunta musulmi ne mutunta ba nasari a ta ta haihata haihata tsakanin da banasari idan kirista ya mai abin da bai ji daɗi ba ina ma kai kai ba ba addini kake ba duk wanda ba bai hude ba bai hude na kallon zabban zane a bayan gaba bai hude kadai ne mutum abin da ke kalli ke ce in ka cika shi da shiga daga ce zo in nuna maka inda yi kafinta zo in nuna ma inda ke kafinta ka zo in nuna maka a cikin Falastin zo nuna maka inda yake kaza zo nuna ma inda yake kaza wulaƙanci ga annabawan Allah shi yasa mu musulmi da muka zo aka ce mun amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir da annabawan Allah ba baban mun kowa kowanne mai imani in ka karyata annabi daya to tamkar ka karyata annabawa ne gabaki daya ka ta manzo daya duk manzanni karyata kazzabar qauma nuhin al mursalina tare da cewa annabi daya ka turo musu manzo daya ne amma su ta annabi nuhu sai Allah ta ce mutanen nuhu sun ta manzanni iman da dai imani da duka ɗaya daya ta su ne gabaki daya wa qalu qulubuna ghulf sai suka ce ai mu? akwai rufi ne a cikinsu Allah bai ba mu zukatanmu damar gane shari'a ba shi yasa annabawan da suka zo baya Allah bai ba mu zukatanmu damar su gane wannan sakon na annabawan ba ma'ana kamar zukatansu a cikin kwanso suke suna cikin wani abu ne a ɓoye wanda ba a so su ga wannan sakon na annabawan ba ka ji karya? wai wa ƙalu ƙulubu na zikatar mu a ɓoye take Allah ta ce bal la'anahumullahu bi kufrin fa qalilan ma yu'minun Allah ya tsine musu albarka da wannan kafircin da suke yi ba za su ga imani ba sai kaɗan ba ran da bai hudu ne da wuri duniya kaɗan ya fara cin duniya sai ya gaji ba ran da bai hudu ba bara kuma Allah sai sanya musu albarka a duniya idan kana aiki da bai hudu a gona in kai ka zo ka yi aiki kana samun buhu goma buhu ashirin wani iko Allah shi idan ya zo ya sai da ya samu buhu sittin ko ba abin da zai karasa jan da kike haka zai sai Allah ya buɗa musu duniyar ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun lahira ce ba su da rabo amma duniya ka kyale sun tara kuɗi tara abin da suke so amma lahira ce ba za su samu ba su babu rabon lahira amma duniya kam suna nan za su same ta Allah ya ba su ita Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله تعالى كي يايند أبن الكافر يزومسوا wanda ke gaskata abin da ke wajen Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana dan ya gaskata abin da suke tare da shi qur'ani kenan wa kanu yastaftihuna 'ala suna nan suna yi masu kafirai mushirkan garin makka a madina aus da khazara suna nan suna ce musu ai annabin Allah na nan zuwa mu mun san annabin Allah zai zo shi yasa mu muka tare a nan to annabin Allah zai zo in ya zo za mu taru da shi mu yaƙe ku irin kisan da ake ma adawa da iram da samut za mu yaƙe ku idan annabin ne ya zo falamma ja'ahum yayin da ko annabin ya zo musu ma arafu kafaru bi abin da suka sani a littafin cewa ga siffar annabin zai zo yana zuwa kafaru bai sai kafirci masa saboda bai zuwa cikin su ba bai zuwa yahuda ba ya zuwa cikin larabawa fala'anatullahi alal kafirin Allah ta'ala ce tsinuwar Allah tabbata ga wanda suka kasance kafirai bai isa masharar bai anfusuhum أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من da فباءوا kafirin azabun غضب وللكافرين da wannan kasuwanci da suka yi. suka siya ma kawunan hasara da kansu ta hanyar suke da kafirci bi tamashtaru bi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan Allah ke kirda wannan kasuwanci da suka yi na sayan hasara na yadda da kafirci da abinda Allah ta'ala ya saukar suka yadda da shi baghyan saboda ɗan kiyayya an yunzila Allah min fadli ala man yasha umin ibadi dan me Allah ta'ala zai sauka da fallasa ga wanda yake a cikin bayinsa ba gare su ba me yasa Allah ya saukar da falala ta annabtaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba yahudi ba fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka sayi fushin Allah akan fushin Allah gashin sun kareta annabin su sannan kuma sun kare kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fushi akan fushi walil kafirin azabun muhin lalle azabai a kafirai suna da azaba ta wulakanci azaba wanda take ta kaskantarwa gobe alkiyama muna roƙon Allah ta'ala tsare mu daga wannan sharrin nasu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين اللهم احفظنا من كورونا اللهم احفظنا من كورونا اللهم احفظنا من كورونا وسائر الوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين